a ɓangaren almukuri amma tana cike da kewarsa akasin shi da zuciyarsa ke cike da kewarta kwarai da gaske haɗi da zallar santa ga azabar zafin sha'awarta tunda uwarsa ummu salma ta kawo sa duniya bai taba jin sha'awar wata mace a duniya kamar yadda yake jin sha'awar yarinyar ba haka bai taɓa san wata halitta ba a duniyarsa kamar yadda yake santa yarinyar bayan barin sa garin da kwana bakwai kaf ma'aikatan gidan sun je falon Hajiya Saude gaida ta. Tana ɗaura idanuwanta akan almukuri'a ta ji faɗuwar gaba fin yadda take ji a farko nan take ta ji kanta ya fara ciwo zazzabi na kokarin rufe ta tunani ta shiga yi anya yarinyar nan ba mayya ce? amma kuma in ya ce ai ta san da yanzu ma'aikatan gidan sun kawo mata complain din suna jin yanayin da take ji akan yarinyar gabanta ya tsananta faduwa nan take cikin tsawa ta ce ke kar ki kara zuwa side dina gaida ni ki bar shi kawai ki tsaya can inda kike bana bukatar ganin ki a rayuwata na tsani ganin ki ta kare shi maganar kamar za ta fasa falon yayin da duk ma'aikatan gidan da suka je gaida ta sai da suka firgita daman sun jima da fuskantar hajiya saudan ta tsani yarinyar domin kuwa duk zuwan da suke yi in kowa zai gaida ta ta masa kallon banza to ita kallon zallar kiyayya take banta da shi almukuri'a ta yi tsoro tsoro tsawar matar ba karamin firgita ta yi ba nan take ta fara kwallar zallar firgici ta shike fitar min a site mai ya kawai bana so in sake ganin ki a site ɗina in ba haka ba wallahi ni ce zan kashe ki da hannuna kuma ba abin da aka isa a yi min hajiya sau da ke faɗi cikin ruɗewa domin yanayin yarinyar ruɗar da ita yake yi jiki na rawa almukuri ta miƙe ta bar sai ɗin nata ta nufi ɗakinta ta kwanta akan gadon da yake mallakinta ne ta fashe da kuka sai da tafi karfin minti ashirin tana kuka kana kuma ta yi shiru saboda kawai shi ɗin da ya faɗo mata a kogin zuciya kawai kuma sai ta fashe da dariya farin ciki ya mai gurbin bakin cikin da Hajiya Saudan ta sata a ciki idanuwan nasa idanuwa na na sake sanganin sa ta faɗa hakan a zuciyar ta still ga murmushi akan fuskar ta haɗi da ƙwalla duka lokaci ɗaya kawai sai mutumin da ta sawa suna abbanta ya samu matsuguni a kauye da birnin zuciyarta ya kasance mutum na farko da zuciyar ke muradin ganinsa sa a koda yaushe ita din bata san komai ba a duniya har yanzu yarinta ce a kanta amma fa ta fahimci tana jin daɗi da nishaɗi in ta sashi a ruwan idanuwanta yau kimanin kwanan su sha biyu a garin Abuja amma fa zuciyarsa da kwanjinsa suna garin Kaduna gangar jikinsa ce kaɗai a garin Abuja a kwana na sha ukunsu su a Abuja ya gaza daurewa dan ya gaji da wahala kullum da ciwon mara yake kwana yake tashi ga ciwon son yarinyar ga ƙaunarta, ga begenta ga kewarta uwarsu ubansu kuma ga zallar sha'awarta da ke ɗawainiya da kayan aikinsa kwance yake yana kallon sararin silin ɗin ɗakin sanye yake da silver golden ɗin jallabiya sai uban walwali take yi Dr. Mutsaf ya turo kofar ɗakin ya shigo bakinsa dauke da sallama idanuwansa suka sauka akan gogon da ke kwance. Bai san ma ya shigo ɗakin ba, tun two days ago suka fara magana bayan dogon fushin da Dr. ya ɗauka. Mafarkin maganar tasu Dr. ya zo. Mafarin maganar tasu Dr. ya zo ya same sa ya tambaye sa me yake damunsa, gogon ku ya masa banza don a ganinsa ko ya gaya masa abin da ke damunsa ba maganinsa zai ba sa ba karasowa dokta ya zauna kan bisa ɗin ɗakin ya zuba wa abdul ido da gani ya san yana cikin wasu yanayi masu wuyar misaltuwa dafa sai zabara ya yi a razani saboda bai san ma ya shigo ba dokta ya zuba masa ido har sai da ya nutsu daga zabarar da ya yi bayan ya tabbatar da dokta ɗin ne ya dafa sa jalaluddin me ke damun ka? dokta ya jefo masa tambayar abdul ya zuba ma dokta ido ji yake kamar ya fashe da kuka saboda abin da yake ji a zuciyarsa ba zai misaltu ba Jalaluddin mai ke damun ka please saraki duk da ya kara jefa masa tambaya ganin ya kure sa da ido amma ya gaza ce masa komai Notin Abdul ya faɗa a takaice shi fa yanzu bai so ana shigo masa tunani ya fi jin daɗin ya yi ta tunanin yarinyar shi shine karatun da zuciyarsa ta fi fahimta wallahi karya kake yi eh, eh akwai abin da ke damun ka dole ai karya ne ma ka ce ba abin da ke damun ka sai dai ko in ba za ka yi sharin damuwarka da ni ba abdul ya zuba wa Dr. ido ganin ya zage yana magana a hasali ji yake daman shi zai dawo dokta din dan ya tabbatar dan ya tabbatar zuciyarsa zero tension take shi ko ai nan shi kadai ya san me yake ji yanzu kaf nazarurkansa sun koma kan yarinyar karatun sunanta a kullum yana masa maimaici goma sha ashirin a zuciyar tasa na gaya maka notin please ka bar ni in ji da zuciyata cewar abdul wanda da yayi maganar ya juya fuskar sa gefe daya Dr. Mutsab da ke kallon sa yace ka gani ko wato in kyale ka ka ji da zuciyarka dole dai kana da damuwa aboki na saraki in baka gaya min yau ba na san dole wata rana zaka neme ni ka gaya min wallahi ina gan fadar hakan ya miƙe zai bar ɗakin ya tsinkayi muryar Abdul Jalal cikin dakiya yana cewa wani magani ne yake sauke sha'awa Dr. Mutsaf ya juyo ya zuba wa Abdul ido wanda ya tambayar kuma yake juyowa ya kalli doctor din. Tsananin mamaki ne ya rufe doctor. Jin wai AA Saraki ne ke tambayar maganin rage filin yau, abin da bai taba ba a tsawon zaman su sai yau. Daman sha'awa ke damun ka? Dr. ya jefa masa tambayar a hasali Abdul ya juyo ya ce, "Ban sani ba, malam." Malam Bikokov, kawai ni in zaka gaya min maganin rage sha'awa ka gaya min. Na ga ai in maras in marasa lafiya suka zo gunka suka gaya maka damuwarsu ba sake bin kwakwafin zance kake yi ba sai ni da karena wayo abdul ya shiga saka jaraba ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba jarabar ta tasa taso bawa doktan dariya ga tausayi ga dariya duka suka haɗu ma dokta lokaci ɗaya dole ya danne dariyar dan ya san in ya masa dariya ba za su kare lafiya da shi ba yau okay sarakin yan matsifan duniya bari in je in rubuta in bawa Ahmed ya siyo maka amma fa dole sai ka ci abinci don wannan azabtar da kankan da kake yi da yunwa yayi yawa ka faɗi me kake so ka ci sai Ahmed din ya taho maka da shi cewar dokta kamar Abdul na jira ya tashi zaune yana faɗan ba zan ci wani abinci ba ko na gaya ko na gaya wa wani ina jin yunwa ne sai dai a kawo min maganin kawai in za a kawo min cikin matsifa yi magana kai ka ce dokta ne ya ɗaura masa jarabar jin sha'awar Dr. Matsa bai bi ta kansa ba dan ya fuskanci mutumin ya koya matsifa karfi da yaji juyawa Dokta ya fice a ɗakin Abdul ya koma ya kwanta a rubda ciki ba jimawa Ahmad ya kawo masa maganin ya amsa ya aje sai zuwa can ya sha shi fa yanzu haushin ma uwar uban kowa yake ji in ba yarinyar ba ita kadai ce bai jin haushin ta ita wannan ai wahalar jin daɗin zuciya take sa shi da daddare da ya sha maganin da Dokta ya rubuta aka siyo masa sai ya ji sassauci sosai amma fa after two hours maganin na sakinsa, abubuwa ya dawo ya kuma sha sannan ya samu sassauci amma fa sha'awarta amma fa sha'awarta ce ta sassautu ba wai azabar so da ke manne da zuciyarsa ba eh saraki na saraki na mulkin jama'a amma shi ana can ana mulkar zuciyarsa da san da bai san ma yana yin sa ba saboda shi ba shahararre bane a fannin su, balle ya gane san yarinyar tasa yake yi washe garin ranar aka aiko musu da wasikar wai dole wata ɗaya za su kasance a Abuja saboda wata saboda wata ɗayan cirmitin za su yi ta yi Abdul na karanta leta ɗin. ya ga tsinanniya ya fara madara da siga jaraba da masifa a falon da yake daga shi sai dokta shi dai dokta ɗin ido ya bi shi da shi wallahi ba tsananin shegen mitin ɗin da zan zauna a yi ta yi har tsawon one month a garin Abuja ko an gaya musu dan iska ne ni takarar nan a gaya musu kawai ni ban santa a ba wani yana gama faɗar hakan ya juya ya nufi sa sai mita yake kasa-kasa zallar alhenin mamaki ya rufe dr mutsaf wai yau abdul ne ke faɗa da masifa akan ba zai yi one mode a garin abuja ba a lalle akwai matsala babba mutumin da a da sai ya five month yana garin abuja ko marmarin kedi bai yi amma shine ke zazzaga madara da siga ɗin masifa wai ba zai yi wata ɗaya ba ko ba zai yi ba ba shakka dokta ya faɗa a bayyane Ka baki ɗaya ma gani yake yi aminin nasa neman zarewa yake yi ya kuma canza halayya yanzu da an cokalasa sai ya hau yayyafo yanzu an cakalosa sai ya hau yayyafo da ruwan bala'i da madarar masifa kai ka ce jira yake yi a da ba haka yake ba yanzu ne ya koma kamar gyambo haka mai so yake shi kullum ji yake kamar a cakalosa ya fashe so gaskiya ne washe gari karfe bakwai ya tashi ya shirya shirin barin garin abuja ya isa bedroom din dokta ya rinka masa lokin dokta ya fito ya gansa tsaye ba tare da dokta din yayi magana ba abdul jalal ya ce ka sama min jet ni da ahmad ke zan koma wallahi yau din nan insha allahu dokta da mamakin abdul jalal din ke ta kara kashe sa ya ce wai wani abin ne za yi a kedi din ko wata uwar ka ajiye a din? ba tare da abdul jalal din ya ba sa amsar tambayar sa ba ya ce kawai ni ka sai min jirgi zuwa Kaduna yanzu ni zan je airport din in jira yana gama faɗin haka ya fice zuwa site din da Ahmed yake da doctor Ahmed din yake doctor mamaki ya hana sarfa baki nan da nan ya sai masa jirgin zuwa Kedi wanda zai dauke sa shi kadai dan shi zuwa yanzu wallahi tsoron ma Abdul Jalal din yake ji masu tsaronsa da kenan Abuja tuni suka hada masa mota zuwa airport Ahmad kuwa ko wanka bai yi ba ya sako kaya suka hau mota zuwa Abuja din kafin su isa tuni jirgin da aka saya masa ya shirya sai da suka shiga shi da Ahmed din motocin da suka kawo su suka juya Abdul Aziz Amin Abdul Jalal bai samu nutsuwa ba sai da ya gansa a jirgin sama sannan zuciyarsa ta nutsu wani farin cikin ma sai da suka isa kedi aka so aka zo daukar sa ya isa gidansa direct side din sai nufa a dining room dinsa ya tadda komai tsaftsaf but ba food a dining saboda bata san da dawowarsa ba daman ya san da wuya ya samu abinci akan dining din daman shi ma ba abincin ya zo dubawa ba kawai so yake ya ga inda ta tsaya sadda zai tafiyar zuwa Abuja tsayawa ya tsirawa guri ɗaya ido sai murmushi yake sakewa tunda yayi tafiyar bai yi nishadi ba sai yanzu wai a haka dan ma bai ganta ba kenan zaunawa yayi kan ɗaya daga cikin kujerun dining din ya zuba wa inda ta tsugunna ya ta taso ta dawo kan kujera take ji yake kamar yana ganin ta sai ya fashe da murmushi mai fidda sauti yayin da beautiful point ɗinsa suka bayyana wato shiryarsa yana nan zaune sai da aka yi azahar kana ya iya miƙewa ya haye upstairs ɗinsa Ko mai tsaftsaf ya gansa don ko benin two days ake gyara masa site ɗin two times ake gyara masa site ɗinsa watsa ruwa yayi a gaggauce ya sauya kaya zuwa jallabiya da golden ta amshe sa ainin hannunsa rike da carbi yana ba masallaci bai baro masallaci ba sai da suka yi la'asar kana ya fito suka yi kici kicibus da larai wanda ta zo gaya wa salisu tantiri sako daga hajiya saude nan larai ta zube ta kwashi gaisuwa cikin sakewa gogan ya amsa kana ya wuce larai ta miƙe tana faɗin o oh, shi dai mijin na Allah amma matar kasur gumar kahira kasa kasa ta yi maganar ta je ta gaggayawa ta ta gaya wa tantiri sakon ta juya za ta bar inda suke ya taso ya iso inda take ya dakatar da ita daga tafiya kana kasa kasa yace ce larai ina yarinyar nan kyakkyawa ne da Hajiya Saude ta kawo da Hajiya Kande ta kawo ta ni na ga ban ganin ta ne larai ta gallara ta gallara wa tantiri harara ta ce ban sani ba tantiran dan iska maciyin mata matan ma yara ta san komai da ya aikata wa yarinyar mai aikin nan dan Kande ta shafa mata labarin. Tantiri bai ji haushi ba saboda ai shi mai nema ne. yace ce a alare wannan abu fa da zamu yi da ke na ne. Wai sirru, wal sirru da sirrantawa kin san shi sirri halak ne. Tuni wannan abu da zamu yi ni da ke, ke ma za karo. Ban gishiri ne za a yi in baki tankaɗa, in baki ta danka. Lare ta kara watsa masa harara kana ta ce Allah ya raba ni da karuwa da ɗan iska irinka. Dan kai kalaman kama ba alkhairi ne, ko a gidan uban wa ka san fadar Allah ai na tabbatar da da wuya ka rinka aikata tsinantaka da ka san fadar Allah Salisu Tanteri yayi murmushi haɗi da shafo rigimemmen tumbinsa kana ya ce to lare ko da kika ko da kike cewa ni dan iska ne ai na san ke ma kina son kaciyar dan dai baki da yanda zaki ne amma ai na san wallahi kina mafarkin kaya shi ya hana ki maida jikinki ai da kina samun. da tuni kin fa haka zama bulbul to yadda kike bukatar kaya ni na fi ki bukatar mace haushinsa ya kuma rufe Lare. ta ce Allah ya kyauta ai ni ban ga rungume sabo ba kaman kai ko da ban yi sabo ko ban yi karatu ba ai na san abubuwan da in kai zunubi ne zina babban laifi ce a gurin Allah tantiri yayi murmushin shi'umin maza kana ya ce to ai shikenan larai naga aini da ke kabarin ba ɗaya bane don haka ki gane dan haka ki gani ki gani lare ta juya za ta bar inda yake dan ta fuskanci maganganunsa ba na kamawa bane salis Tanteri ya bita da dakatar ya bita ya dakatar da ita ya zaro kuɗi a aljihunsa yan dubu dubu dubu biyar ya miƙa ma larai to a duniyar nan in dai akan kuɗi ne larai na iya sai da ɗanta na cikinta saboda tana da azabar son kuɗi son kuɗin ma ya hana ta zaman gidan mijinta ta fito bariki neman kuɗi gashi da neman take yi amma ba ta na komai ba Larai ina ganin kuɗin jiki na rawa ta amshe haɗi da washe baki ta ce yau watan tantiri na fi gane zancen nan na mutane biyu to ga min bukatar ka akan kuɗin nan da ka bani so kake in baje maka a gado ka rinka zungura ta ko ko dai tantiri ya saki wata uwar dariya sai limshe ido yake irin na yan bariki ya ce a alarai dakata dakata ni aiko ko da nake bariki bana cin wadda ta haifu ke yanzu nan larai ko a mafarki aikin san ba zan iya sa ko fashin kaciya ta ba a cikin jikinki ke fa da gani kin haifo yara sun fi goma a kauye larai ta haɗe rai jin tantiri na ci mata fuska ta ce a'a ni yara na tara tantiri ya zaro ido haɗi da rufe baki ya ce wai wai wai yara tara taɗi jam to aikin ga ɗaya ne babu a goma kaya ya yi jaga-jaga kenan a wannan wannan ai mijinki na kauye duka ya cinye daɗin me zan yi ne ko da saura Larai ta dakatar da shi saboda cin fuskar ya ishe ta haka. Ta ce yo to ya to ya isa ka Salis Tantiri. Yanzu me kake so a game da ni akan kuɗin nan? Tunda ka ce ba rami na kake so ba. Tantiri ya kara kasa da murya ya ce yauwa Larai ni ba raminki ne ni ba raminki mai zurfi nake so ba. Wannan yarinyar da Hajiya Kande ta kawo farar nan mai siffar Larabawa. Yauwa ita nake so ki tsara min ita har Allah ya sa na danne na hau in kashe kwaɗayina. Larai ta zaro ido za ta yi gardama ya kara narka mata kuɗi. Nan take Larai ta ce aiko ya kwantar da hankalinsa kamar ya samu ne. Farin ciki ya cika tantere ya juya ya koma bakin aikinsa. Bayan ya yi ma Larai alkawarin kuɗi naira dubu hamsin in burinsa ya cika akan yarinyar. Larai ta isa ɗakin almu. Almukuri'a ta same ta kwance kan bed aikin da take yi da ta saba wato aikin tunaninsa gani take kamar ba zai dawo gare ta ba saboda shirin ya mata yawa gani take kamar an shekara ɗaya bata sa shi a ido ba ganin larai ta shigo ya sa ta tashi zaune suka gaisa larai ta sanar da ita ai oga ya dawo yau za ta ci gaba da dafa masa abincinsa farin ciki ya cika almukuri'a amma ta ɓoye saboda ta fuskanci wace ce larai a 'yan kwanakin nan ta gano ita larai bakin ganga ce kasancewar almukuri'a na da tsananin wayo kuma sannan ta sha gwagwarmaya a duniya don haka ko kallanta ta yi ko kallanta kai tana fahimtar ma'anar kallon a tare suka fito daga ɗakin almukuri a sanye da hijab normal green ta yi kyau sai dai ta ɗan rasa kwanciyar hankali na kwanaki saboda rashin ganinsa don haka ta ɗan zirma kaɗan lare na ta murna tana tunanin ta yadda za ta shigar da yarinyar akan maganar salisu dan ta samu ta ci dubu hamsin da wannan tunani tunanin yadda za ta yi ta koma bakin aikinta ita kuma almukuri'a ta nufi kicin cikin nishaɗi ta fara shirya masa abinci sai da ta shirya masa abinci kala bakwai da abin sha kala uku sai murna take yi da farin ciki haɗi da Allah Allah ta gansa karfe 8 da minti 30 ta gama komai ta hada akan tire kusan tire uku ta dauki tire na daya zuwa side din nasa da sallama dauki a bakinta ta bebaye ta shigo dining room din kamshin sa ya roke ta sai ta rintsa ido bata ga kowa ba a dining room din amma ta ji a jikinta yanzu ya bar gurin saboda kamshin sa ne ya sanar da ita hakan to tabbas hakan ne yanzu ya bar dining room din zuwa upstairs saboda yana so ya duba wani sako a system ɗinsa sai da ta yi 5 minutes tsaye bayan ta ajiye tray ɗin hannunta akan dining kana ta fice zuwa kitchen still kamshin turaren sa na manne da hancinta bata taɓa san kanshi kamar yadda take son nashi ba tray na biyu ta ɗauko ta kai dining room ɗin nasa ta fice sai famun nishadi take wanda bata san dalilinsa ba ta dawo ta ɗauko tray na uku ta kai nan ma sai da ta tsaya ta kara 4 minutes tsaye kana ta fice a side ɗin zuciyar ta cike da kwaɗayin ganin sa bata ji daɗin ba bata ji daɗi ba da har ta gama kai food plus woma din ba su haɗu ba bayan ya gama duba abubuwa da zai duba a system ɗinsa ya ɗan kwanta dan ya san da wuya yau yarinyar ta zo kasancewar bata san dawarsa ba bai jira da kwanci bai jima da kwanciya ba bacci nan nauya ya ɗauke sa da ta aji abincin bata dawo ba sai wuraren karfe 11 pm ta dawo site din tun kafin ta karaso dining din ta ga alamar ba a taɓa abin da ta ajiye ba karasawa ta ta buɗe don tabbatar da ba a cin ba dan ta tsaya tsaye tana tunanin to me yasa bai ci ba kamar a mafarkin baccin sa ga ta shigo dining room din agegece tashi daga nan nauyin baccin da yayi awun gaba da shi ya zuro takalmin sa na hutu ya sako downstairs din cikin sauri-sauri tare da isa dining room din jijiyoyin jikin sa na gaya masa tana nan tsaye aiko yana shiga ya ganta tsaye hannunta ɗaya, bisa wama sai tunani tunani take yi kan me yasa bai ci abincin ba idanuwanta ta sauke masa shi ma nasa idanuwan ya sauke mata yana mai jin wani abu na jansa tabbas ya san yayi tsananin kewarta ji yake yi kamar ya kara so ya jawo ta jikinsa ya rungume ko zai samu ya ji sassaucin abin da yake ji a zuciyarsa game da yarinyar murmushin farin cikin sake sa ta sakar masa murmushin da ta yi masa ba karamin sa zuciyarsa nutsuwa ta yi ba i miss you ya faɗa a maraice kamar wani karami irin 'yan shekara ashirin ɗin nan ya gama tabbatar da zuciyarsa ba ta iya controlling magana in dai akan yarinyar ne wata iriyar kunyarsa ce ta yi aure ta kara tarewa a zuciyarta jin yadda ya ce mata I miss you ta ji daɗin kalmar kuma sai kunyarsa ta yawaita gare sa daman tana tsananin jin kunyarsa ba a taɓa halittar da take jin kunya ba kamar shi tsugunnawa ta yi ta gaida sa tana kare masa kallo daman tun a kallon farko ta fahimci harami, amsa gaisuwar ta ta yi haɗi da karasawa ya zauna akan ɗaya daga cikin kujerun dining ɗin. Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗi da kuwa kashi na gaba dan cin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai